الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata ya Allah wa salatu ya ce ci bi aminci yanzu tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi fi tsayin ko 1438 kuma 20 17 ko? ta 8 ya hijiriya ken kuma ya miladiya mai karatun karshe daga karatun littafin raka izun fi tarbiyyatil abna ya a sheikh abdulrazak ibn abdulmuhsin badr ida page 23 bu ga qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ga shehu alala man manwun ciko ne ga ibn qayyim na soci gunu jun gafara wani ga fi ibn qayyim da bane ga to fatul wadudi fi akamil mauludi na littafin da muhimmanci sarawi yo ko ga ibn qayyim ga faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu da na ga da ladan ilimi la yaji yana jin amfani na. wala alqur'anu wa wala sunna wa wala wuce mine jin alula na ko ke mine ji salla na ko ke mine eh dangwa dan na ko ke mine ji jilbabu ji na ko ke mine ji askarula ji na ko ke mine ji askarula su ji na ko ko ke mine wa ta mini ta zu na ko ke mine wa wa mini wa dan na ko mine wa defend mini defend na ko ke mine wa ji sana wa ji na wala na bata wa wa tarakahu sudan yammanci cula jin ya ngaji damuwa gulawun ya su jojo wuza gal yamanci na gaji hannu fakari a sa'i na igaye ta lissaci yammanci na wagin na jigu egwu na dayi a kana ga gangan yammanci na gashi shi nwoli ina jigin na amfani to ejo to ya yi wani wuce lawon cagin na yayin ekoki mana kwata nga jigin na talibiyo tv nga jigin na talibiyo radio nga jigin gina tarbiyo gife na shi wani zabe yi na nga jikiyo nga jigin na tarbiyo yammanci na gajin hannu na yammanci na egwu nun na ga egwu na amuro bai latso za nga yi na kuyoko wa aksarul auladi ga dokunan noye gishi inna ma ja a fasaduhum min qibalil aba'i yajin na jiji lalace ji daga bayan yammanci jo wa ihmaluhum lahum ganda kula na haji bayanin yamanci shi shi wanda yi siga shugun foyo yau ji gani ako unta siga sogun kata nimbo gangani be laite munde ga yaji sun ka to ya wona gide fe sun ka ta gatina su pe ji fe ku wo e e. ji no dale siga babu ga gan kan ke ji ga ya be siga ti pata ne e ji na babu da mamu ya gangan blue film tilayya ejin na dai shi wanda fi ku ku zaka ta yamman ci ba nan afin ba kuma da foje na zugun da le kiyo da le blue film ya gun ni da le play ten blue film ya gun dvd player ejin na agwa. kaka shi ma go gan agwa yamman ci ci ci a ga mi laya ko amma a tsoga shi ba ne shi na wuje na fukuwa ne gan wuje na nabi wane ga emi tsaba illa shi go ngale yi daga yige ya ga jufu keke to a ci ga juji ke da ba ji na ji ke wa ji lalace wa aktarul auladi ga dokunan da yin giji inna ma ja ja'a fasadum ji lalace ji min qibalil aba daga bayan mun cijo wa imalum don ga mai kula na haji bayanin wa tarkuhum wa tarku ta'limuhum faraidid din wa sunanihi yamanci magi lugu na ji farilla ya addini be sunnu shi na lawa ai ma ji be tuci be tuci da malaika ji da fa'al kiyami da kaddare ba ta adina su Allah wugina ai ma ji ga azaba kabari gaskiya ni ma kabari gaskiya aljanna dabo na dabo an ne ji sallah an ne fi an ne ji kama an ne yi sallah an ne su ala wujina yawan huna ba abuwan masu kun mas'alatun muhimma yambagi alal walidi istihdaruha a sheikh abdulrazak kun ga mas'ala wuce ko da abun nan gwanyemanci mu ji tunani tubo mu ji gayin tubo nan wayya annahu ma inayatihi bi hadhil asbab to ne man ci wagwa sun sababin na jina wanne wangi waya ba waya giwe wa baba wangi waya giwe wa ba duwa yu ko wajen foro tunguri wa kungwaye tunde unde ya wangi shi wa ce za ya san wangi yu da sauransu na okay wayya annahu ma inayati bi hadhihi asbab to wanda waye ji kula da sababin na jina warraka'ir dan da lamarin wuci ko wuci ko na jina al-azima fi tarbiyatihi li auladihi ko ta ce tarbiyyar gijo wani alayya a yi fawida amurahu ilallahi azza wa jal ta ce man ce wani ga lamarin da ya dangwayen su ce wani mutawakkilan ilaihi wa mana ya ci wa allah ya ta'allaka kalbuhu bi asbab Galugu lugwa ye gbon ti a la ban san bo din namo hmm? ni won eh, eh, ji go e ji o ge chen de de ndi wa ji da nga da mu ala na nu ga Allah ja ji tiyo wata gule de di lugo amma ina to so koi wa do yin wa bayu wa ba addu'a dinwa waju foro be tunguri wa kan gwayan e tun de de wa to mai e ko ji ga na ko wa ma sai sawanji sabi na malaji na gadi lalace tv sapiyan fíìmù sapakile music wo eya dede yasan wuru-wuru da sauran na bata wa iya da ya wuce shi wa ga mai ji bai ne so biye na je wa dorin gaci na sukun wato suna wangi wari wato tarihi kirki sayu wani bata min da jiwa jin ganin shi ta ce wa wajen ana kene ya da wasu ko zanci wa ma taufiki illa billah علي أن يفوض أمره إلى الله عز وجل ألا مري يا دنغو سوكو متوكلا عليه ولا يطيقي وألا يتعلق قلبه بهذه الأسباب لا لغو يزمو يا الله بسوى بالنمى بل يفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه وحده في إصلاح أولاده سوكو يتعزو يعني وحفظهم لما يحفظ به عباده الصالحين ومو بس سوكو سوكو وعطايا وي كي من وانتظر كيركي kala sheku ibn usaimin a sheku muhammad ibn salil usaimin wegan nga fala zun ana ahadan atkali atkalla fi auladi wa sanak wa fala azunnu sheku usaimin nga wen wen jizza to gan ana ahadan iza dambona fi auladi mun je da sai ke cin lamari ujo mun je ana fita kana bo mun a foro da tunguru mun ka goyo tinde ya gulal sanillah kul bi yaminika wa kul mimma yalika ko da tsaron fata ne ja wa gunji na wajiya wa salaka sabili shari'a umma mutu ya koyar shari'a fi tawjihin e bayan wujin na shi ba illa anna Allah subhanahu wa ta'ala ya bi aulado sai ta ko ga yuju ba ta tadawza da hudan wa atahum taqwahum man ga as'alullaha me ba bi an yu'ina na ajma'in ala tarbiyati auladina sai cuji taimako ne ce tarbiya ya gijo wa tawjihi mun wajiha sahih al ta sahiha e, sai ci mu yayi ko ya mu yayi mu ji taimako e yi lai ko goriwa wa an yuslihahum sako zu wa yu'idhahum min al fitan sai ci mu gwata daga fitina jo ma zahara min hawa ma batan to na to tulano to na sona wa an muhtadin sai ce mai gijafe zanajiya ta ce ba wo e, a mai ke wuza ci ba nan gairu dole na wala mubili sai ce alugu ya gijaji kwace zanajiya jin zaji nama inda hu sami umuji wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ga ka tuji babon nan ba yi gaji daidai nan sai ce ala doya ba na mai gaci bici nan sai ce fabi ba mai karshen littafin raka izun fi tarbiyyati al-abnayo subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka